Markus Sura uku Da Yesu ya sake shiga cikin majami'a, sai ga wani mutum mai shanyayyen hannu a cikin majami'ar. Waɗansu mutane kuwa suna neman hanya su sami Yesu da laifi, saboda haka sai suka zuba ido su ga ko Yesu zai warkar da mutumin a ranar hutu ta mako. Sai Yesu ya ce wa mai shanyayyen hannun, Fito ka sai a nan gaba. Sa'an nan Yesu ya tambaye su. ya ce, Menene ya dace a yi ranar hutu ta mako, a yi al'iri ko a yi mugunta, a ceci rai ko a kashe rai? Amma mutanen suka yi shiru, Yesu ya dudube su cikin fushi, yana kuma bakin ciki domin taurin zuciyarsu, sai ya ce wa mai shanyayyen hannun, Ka miƙe hannunka, sai ya mike hannunsa kuwa ya warke nan da nan, da ganin haka kuwa farisiya suka fita daga majami'ar nan da nan suka yi shawara da mutanen Hiridus akan yadda za su kashe shi sai yesu ya tashi tare da almajiransa suka bar garin suka je bakin tekun galili sai mutane da yawa gaske daga galili suka bi shi har da mutanen yahudiya da na urshalima da na yankin edom da na ketaren kogin yodan da kuma mutanen wajen taya da kuma sidon da yawansu suka zo saboda sun ji dukan abin da yake yi don gudun kada mutane su matse shi sai yesu ya fada wa almajiransa su kawo masa karamin jirgin ruwa ɗaya ya yi haka domin ya riga ya warkar da mutane da yawa har ya kai ga duk masu ciwo suna ta zuwa kusa da shi domin su taba shi duk lokacin da ka zaman ruhohi suka gan shi sai su fadi a gabansa suna ihu suna cewa kai dan Allah ne. Amma ya umarce su, kada su gaya wa kowa wane ne shi. Ana nan, sai Yesu ya hau babban tudu ya kira waɗanda yake so, suka je wurinsa. Sa'an nan ya zabi mutum sha biyu daga cikinsu su kasance da shi, yana so ya dinga aikarsu su yi wa'azi, su kuma sami ikon fitar da aljanu. Ga sha biyun da ya zaba, Siman wanda Yesu ya sa masa suna Bitrus, Yakub dan Zabadi da dan uwansa Yohana, waɗanda ya sa musu suna Buwarnajis, wato ’ya'yan tawa, Andarawus, Filibus, Bartolome, Matthew, Toma, Yakub dan Halfa, Tadius, Siman mutum Kan'ana, Yahuda Iskariyoti wanda ya bashe shi, sa'an nan Yesu ya shiga wani gida. mutane kuma suka sake haduwa har shi da almajiransa ba su iya cin abinci ba da yan uwansa suka ji haka sai suka tafi domin su kama shi saboda mutane suna cewa ai ya haukace malaman koyarwar musa kuwa da suka zo daga urshalima suka ce ai ba'azabul sarkin aljanu ne ya shiga cikinsa da ikonsa kuma yake fitar da aljanun sai Yesu ya kira mutanen ya yi musu misalai cewa, Shaiɗan zai fitar da shaiɗan kuma? Ai, idan mulki ya rabu, ɗaya gefen yana gaba da ɗayan, wannan mulki ba zai tsaya ba. Haka kuma, idan gida ya rabu biyu, ɗaya gefen yana gaba da ɗayan, wannan gida ba zai tsaya ba. Idan shaiɗan kuma ya tayar wa kansa, ya kuma rabu, ba zai tsaya ba, ƙarshensa ya zo kenan. ba wanda zai iya shiga gidan mutum mai ƙarfi ya kwashi ƙayansa, sai dai ya fara kama mutumin, ya ɗaure, sa'an nan zai iya kwashi kayan gidansa. Ina faɗa muku gaskiya, za a yafe wa mutane kowane irin zunubi, da maganar saɓo ga Allah da suka yi. Amma fa, duk wanda ya yi maganar saɓo game da ruwa mai tsarki, ba za a taɓa yafe masa ba har abada, ya yi zunubi na har abada kenan. Yesu ya fada wannan ne kuwa don sun ce, Yana da kazamin ruhu ne. Sai mamar Yesu da ‘yan uwansa suka zo, suka tsaya a waje suka aika wani ya kira shi, mutane kuwa suna zaune kewaye da shi, sai suka ce masa, Ga mamarka da ‘yan uwanka suna neman ka a waje. Sai ya tambaye su ya ce, Su ne ne mamata da ‘yan uwana? Ya duddubi waɗanda suke zaune kewaye da shi, sai ya ce, ga mamata da ’yan uwana, ai, duk wanda ya yi abin da Allah yake so, shi ne uwana, ita ce ’yar uwata, ita ce kuma mamata.